بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine mu na sha shida a cikin littafin uh, ahmiyatul waqti fi hayatul talib al-masruf salisa na uku al-waqt wa hayatul talib fi al-muzakarati manziliyyah lokaci da kuma rayuwar dalibi a game da bita karatunsa a gida ya dalibi zai daidaita lokacinsa ya ci gajiyar lokacinsa yayi yi muzakara wato bitar karatunsa na gida ya zai tsara waƙad ƙullifar fin muzakarati wa saikolojiyyati ha kutubun kasiratu haƙiƙa an rubuta littafai masu yawa da suke bayani akan kan saikolojiyyatul muzakara saikolojiyyatul wato sanin yadda mutum zai yi bitar karatunsa shi ne saikolojiyyatul muzakara saikolojiyya wato ilmin nassi kenan علم النفس في المذاكرة sanin ɗabi'u na ɗan adam musamman kuma ɗalibi ya za a yi waɗannan ɗabi'un a ceta su su zama sun dace da bitarsa ya zama mai son karatu a gida yanzu wannan yana cin musibar da ke damunmu ai musibar da ke damunmu yara ba su son karatu irin ɗabi'an nan da ake da ita abin da ake cima reading culture eh reading culture mutum ya zama yana da ɗabi'a ta karatu ko yaushe baya iya zama haka nan ba tare da ya ɗau wani abu ya karanta ba tana in baka ce ta mutu ba a cikin mutu ta yi suma suman da yake ya kama da baccin ashabul kahf ba san yaushe za su tashi ba sai dai Allah shi kyauta to wannan muzakara ita ce take ganin abubuwa da yawa suna faruwa a yau satan an saya a cikin mutane ɗalibai ba su son karatu yurja'u ilaiha litamamil fa'ida muna ba da shawara a koma waɗannan littafan saboda fa'ida ta cika famin anfasiha daga cikin littafai mafi kima da aka rubuta a wannan fannin psychologiyatul mudakarati kaifa tastazkiru wa tatafawwaku wannan littafi ne qayyimi ya hallala matsaloli da yawa na ɗalibai da matsalolinsu na a game da san wani na game da karatu a gida daga ciki har ma sai da ya ware wani baji a ƙarshe ya amsa wasu tambayoyi da ɗalibai suka rubuto masa wani zai ce kawai yana son karatu amma ɗabi'arsa ita ce kuma da ya ɗau littafi zai fara karatu sai bacci to ya zai yi ya ba shi shawarwari wani zai ce nafsi takrahu al-mudhakarat al-layliyata ni ɗabi'a ta ba ta san in yi muzakara da daddare to ya ce maka sai da daddare to diya tattauna kan yin waɗannan matsalolin sannan ya tattauna kan matsalolin da suke da alaƙa da yawan ciwo da ɗalibai ke yi yawan ciwo da kuma tasirin da yake mutum a wajen karatunsa iya tattauna a kai littafi ne ne abin nan wani dokta ne a ƙasar masar muhammad kamil abdulsamad littafi ne mai kyau daga ciki akwai littafin kaifa zakir da dr aiman abu rose wannan shi ma ɗaya daga cikin malamai ne a ƙasar masar marubuci ne a fannin tarbiyya yana da littafai da yawa da ya rubuta na tarbiyya akwai wani littafin sa mai mudarrisi na fakat malamai kawai ya rubuta ma masu karantarwa eh, sannan yana da wani littafi da ya rubuta akan abin nan kaifiyatu al-buhufi jami'iyya ya za a yi abin nan methodology na research research methodology hanyar da ake bi a karantar da mutum ya sanya ake research yana da littafai da yawa da ya rubuta sannan akwai wani littafi dan karami duk da ba dan karami bane ya kai shafi 100 da wani abu na wani a Dr. Hussein Shahata shi ma dan kasar Masar ne da ya rubuta shi abin nan التفوق Islami, a إسلامي التفوق العلمي بمنظور Islami, shi ma littafi ne da ke bayani akan ya tattauna akan ya za ka yi ka tsara muzakararka da ka gama inda sai ka ga mutum ya gama university ma bai taɓa karanta wannan littafin ba irin waɗannan littafan ba ko so ɗaya wani bai taba karantawa ba to suna da tasiri a wajen seta mutum a karatun sa, shi yasa sai muka kawo su wa ma da makamantan waɗannan biyun da muka ambata a cikin littafi sannan muka ƙara ɗaya da baki yanzu illa annana ma'a zalika nastati'u ilqa al-adwa'i sai dai duk da haka da muka ce a koma waɗancan littafan za mu ɗan iya haskakawa fi hadihin nuktaci a wannan ɗuga fanakul sai mu ce yambagi littalibi li musulmi ya waje ga ɗalibi musulmi an yi nazima jadwalan yauniyyar da ya tsara tamtabul ɗinsa na yau da gobe lilmuzakaratil khasatil manziliyyati domin bita karatunsa ta gida wacce yake yin ta a keɓance wa an yaktara min alwaqti afdalahu wa ahda'ahu sannan ya zabi lokaci a cikin lokaci ya zabi afdalahu lokacin da yafi tsada wa ahda'ahu kuma lokacin da yafi nasuwa nan alhudu akwai alhudu shakhsi akwai alhudu makani alhudu shakhsi shine ya zama kai kanka a lokacin cikin natsuwa kake ba a san ka ɗauko littafai ka ce za ka yi muzakara ba da shib'in ba da shib'in balighi bayan ka ƙoshi ƙoshi na ƙarshe a wannan lokacin mala baka gumi rahmatullahi alayhi ce ka zama buhu cike da hatsi da an ture me zai yi fadi zai yi an cika buhun masara mai cin tiya arba'in din nan ya ka zo aka tsaye da shi ba a bango ba in aka tura shi me zai yi faduwa zai yi to ka zama buhu a lokacin sannan kuma kada ka kasance za ka yi muzakara wa an ta jawa'anu fi ju'in kana jin matuƙar yunwa ka zama sesa sesa fata wasa tsufil halatai ne wa an sifu fashirru fi taƙidi wani itilaki ka tsaya tsakiya kakka cika cikin ka kamar wuta sannan kada ka zama kuma cikin ka ya zama ba komai a ciki kana kallon haruffa suna ma bibiyu ka zama a tsakiya wannan yana taimakawa kaga wannan alhudu'u shakhsi ke sannan daga cikin alhudu'u shakhsi ka zama ba cikin bacin rai kake ba duk da kuma akwai qira'a muhud qira'a muhdi'a ita kuma qira'a ce hadi muhdi'a ita kuma tana yayyafa ma damuwar ka bakin ciki an bata ma rai to sai ka zo ka dauko wani littafi mai daɗi sai ka dauko irin littafan as-suqala na irin na al-Imam Suyuti shi littafi ne da alimamu su ya rubuta shi na ban dariya a kan su gundira sun san gundira ai usman gundira waye gundira wanda shi ba yadda zai a zauna da shi ta ce sai ka ji ka kosa da shi ya yi gaba a fuqala'u kenan eh taqilun ake ce masa jam'in su fuqala gundira ba to akwai al-Imam ya rubuta littafi ya sa masa suna Imbahul Uqala bi su suqala littafi ne in ranka ya ɓaci to sai ka ɗauko shi sai ka sha dariya ko ka ɗauko littafin albukhala na aljahir shi ma ka karanta kaga su suqala ko kuma ka ɗauko al’azikiya na imam ibn jauzi ko ka ɗauko littafin akbaru akhbarul humqa wal shi kuma labaran dolaye ne su sauna kenan da su sha sha sha da su sa kare da a ciki akwai kissus to sai ka sha dariya irin waɗannan akwai na hausa akwai na turanci to kaga wannan ita ce ake ce mata ita kuma ƙira'a muhudi'a ba ƙira'a hadi'a ba muhudi'a iya tuhudi'uka tana yayyafa mahushinka abin nan ruwa sai wutar ta mutu to amma in karatu kake dirasa ilmiya muzakara ce ilmiya kana so ka haddace wani abu so kake ka fahimci wani abu to ka yi ranka a bace shi yasa sai ka gabatar da waɗannan abin nan din littafan. shi yasa wasu malamai na tarbiyya suke cewa din muzakarar da zaka yi ka sako littafi zaka yi muzakara to fara da wani littafi mai ɗan daɗi sai ka zaɓi wani littafi in waɗancan littafin sai karanta kissa ɗaya to sai ka gyagije kamar za ka ci abinci ne sai ka fara da fruit ɗauko ɗan lemu ka tsotsa to daga nan kuma da abin da za ka ci sai ya zama ya iya narkewa a jikinka to irin shi ne to ana da bukatar wannan duk waɗannan dabarbaru ne Allah Allah ƙara mana son karatu da kuma aiki da shi to kun ga shi ne wannan to bayan wannan alhudu'u shakhsi sannan akwai alhudu'ul makani me alhudu'ul makani alhudu'ul makani ba a son kai mudakara kuma ka je shi nan ka sami inda ake surutu wannan kawai gulma kake yi ka da ko littafi za ka karatu amma cikin surutu ana fira wance ce kaza wance ce kaza kai ka zo kai gulma ne irin yadda ake zuwa abin nan hall a jami'a kawai a yi ta surutu kawai ana hira kawai sai ka gaba baka aune ba sai ka ɗaga kai sai ka ga agogo ya nuna maka karfe ɗaya kai kuma baka iya karanta layi ba to kun ga wannan shine shine abin da ake magana kan to daga nan kuma sai ne wa an yaktara min alwaqti afdalahu wa ahdahu wa an yarbita hadi awqati ibadatihi sannan kuma muzakara ka ka daure su da lokutan ibada ka ka tsara wa shu'unihin nawmiyati da kuma lamuran ka na bacci wa nishaqiyati da ɗan abubuwan ka na shakatawa sune nishaɗi. wal da kuma abubuwan makaranta wal ijtima'iyyati da kuma abubuwan da kake yi na yau da gobe na biyayya ga iyaye kyautata ma yan uwa ziyartar dangi da makamantansu da kuma tattauna da abokanai duk wannan ana buƙatar ka zama baka cutar da muzakarar ka ba shi yasa al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi kun san kun san shi gwarzo ne a wannan babu na tsara lokaci a cikin littafin Salaftatul Kabir fi nasihatil walad a wannan ɗan karamin littafin nasa ya kawo abubuwa masu ban sha'awa mutum ya samu ya karanta zai ƙari sosai da abubuwan rayuwa da kuma littafin saidul khatam ya ce wani zubin da ya fahimci akwai irin masu zuwa su dame shi da firan nan ko ba zai iya su ba ya ce in suka zo kawai shi kenan sai da kowane wani littafin da ba bukata hadda yake ba ya fahimta shi ke zina dan yin eh, in in ne fira ya faɗi abu talatin shi kuma sai dan jefa kalma ɗaya shi ke sai ya ci gaba da karatun shi ko kuma daidai lokacin yake ɗauko takalmin shi da ya tsinke ya ɗinke saboda cin gajiyar lokaci sannan yana da littafi da ya rubuta hibzul umri kawai shi ma ya rubuta shi ne akan kula da lokaci hibzul umri sunan littafin nasa wala yulzimu at-talibu nafsuhu al layliyata wannan kuskure ne da dalibai da yawa suke kada dalibai dalibi ya lizumta ma kansa yace shi sai da daddare zai muzakara ya karanta ta'limul muta'allim an imam az-zarnuji rahmatullahi alayhi ya fada da shi ya masa wa'azi ya ziga shi man talaba al-ula tahira al-layali eh, tagumu al-'izza thumma tanamu laylan dai ya kawo ya gusul bahra man talaba al-laali ka ji duk waɗannan baitocin sun ziga ka sai ka ce kai dole da daddare za ka yi karatu alhali kuma inna laka fin nahari sabahan tsawila ko ba haka bane haka Allah ce inna laka nahari sabahan tsawila wasu malaman tafsiri in suka zo fassara wannan ayi suna fassara ta a matsayin ba ka da yawan ibada da daddare saboda shi'un ɗinka suna da yawa da rana kai ba ka da damar yawan ibada da rana saboda lamarinka suna da yawa wasu kuma malaman tafsirin suna fassara inna laka fin nahari sabahan tsawila ana nufin ayyukan da za yi da rana sun fi wanda zaka ka yi da daddare yawa so da ka ci gajiyar rana lokuta nawa muke batawa wallahi da kuna rage mafi yawancin wanda suke hawa social media da suna rage lokutan su a game da social media nan da suke yi abin banza fa wani yake fa ka zauna ka karanta littafi sai ka sauke littafi kaza kai mamakin kanka ka riƙa ƙaruwa littafai masu fa'ida wanda ba ka buƙatar sai wani malami ya karanta maka kai da kanka za ka na sha ƙalubalantar ɗalibai hatta irin labarukan nan da hausar ta za ta ƙaru ka taɓa karanta su yanzu ɗaliban ƙarshen zamani sai ka tambayi ba haushi ka tambaye shi ka ce ya taɓa karanta ruwan bagaja sai ce bai karanta ba to basirar da ke ce ruwan bagaja guda nawa ce magana jari ce daga juz'i na ɗaya har juz'i na uku ka karanta yin wannan suna da tasiri a buɗe ƙwaƙwalwar mutum to kar ka matsa kanka ka ce sai da daddare za ka yi fa inna tsullaba mukhtalifuna fil infi'alati wal ghara'iz wal idrakat Ɗalibai da kake ganin su Allah ta'ala ya bambanta su akwai abin da malamai suke cewa al-furuqul fardiyyatu individual differences bambance-bambancen da Allah ya kunsa su a cikin jama'a kowa da abin da Allah ya bashi to mutane sun bambanta filin fi'alat in an ce infi'al shine emotion abin da kake ji to akwai bambanci daga wani zuwa wani wal da gara'iz daga cin al akwai bacci al su sune malaman mu suke ce musu al a'malul insaniyatu la iradiyatu abubuwan da dan adam yake koya so ba shi yake gayyato su ba bacci ba gaito shi kake ba da kai shi yake zuwa shi yasa in ya ƙi zuwa sai hankalin ka ya tashi kuma ka gayyace ya ƙi zuwa ka gani ko inni ariktu fa bittu layla sahiratan ka annama kuhilat aini bi awari ar'an nujuma wa ma kulliftu ri'yataha wa taratan ataghashsha fadla atmari ba za ta iya bacci ba damuwa wal idrakat sannan kuma da abubuwan da kai kowa ke iya ganewa so da kakka kakka in ka in ka menene bahaushe yake cewa ko ko ko ko ko ko ko ko ko wani ne ko to to ko to ya rasa abin da turmin daka nashi fa rubbama yunasibu al-laylu taliban dare zai iya dacewa da wani dalibi wala yunasibu akhara kuma bai dace da wani ba to kai sai ka ce ai wane za ka yi koyi da shi shi kullum sai sai wani ya baka labari ya ce shi zai iya maka karatu tun shi bai iya bacci bai iya karatu sai ya dan yi bacci sai ya kwanta kamar daga karfe 8 ko karfe 9 sai ya tashi 12 ko ya tashi karfe 1 to daga nan kuma zai ta karatun shi kai kuma ka san ba za ka iya ba to ka zalunci kanka ka biya ta tashi duba kai kuma wani lokaci ne yafi dacewa da ɗabi'a ka fa kullun yaktaru min alwaqti ma yunasibuhu kowanne daga cikin kowanne daga cikin dalibai ya zaɓa a cikin lokaci abin da ya dace da shi wa ma tutihu lahu furuquhu fardiyatu sannan kuma da abin da bambancin sa da yake da shi da wani ya bashi na dama wa nushawiru tullabal muslimina tabbas muna shawartar ɗalibai musulmi an yushammiru an saqil jiddi da su zage dantse wa yashuddu ma'azarahum sannan kuma su sake ɗaure ɗamara fil muzakarati a bita wala ya kunu ɗalibul musulmi ka ɗalibin musulmi ya kasance mai sakaci idan kana wala ya kunu musulmi ba a ɗaukar ɗalibi musulmi ya sakaci idan kana yi zakiru sitta sa'atin yaumiya don kullum za ka iya bitar awa shida to kai ba mai sakaci ba ne awa shida bitarka a ce kullum sai ka yi karatun awa shida to kai ba mai sakaci ba ne to kasa da awa shida ba me kenan ma'anar duk ɗalibin da ba zai iya bitar karatun awa shida a rana ba a nan wasu suka rude muzakara kala biyu ce akwai murakkaza akwai murakkada murakkaza wani zai iya zama maka awa shida nan cire yana kallon littafi ko bai tashi ba bai gaji ba murattaza kenan akwai muzakara murassala sai ka ɗiba awa biyu ka zauna misali a ce da asuba da club da kafin asuba ka yi awa biyu daga karfe uku zuwa biyar ka yi ka samu awa nawa biyu sai ka sake kwato wata awa biyu da rana ko da maraice sannan kuma ka sake kwato wata awa biyu ila kafin kai bacci da daddare wannan mutum ya tsara ne gwagwadon rayuwar shi yasa aka lissafa waɗancan ashu'unu shu'unu ashu'unu annishatiyya ashu'unu shu'unu ashu'unu Har hadda bai dakka abin da kake nema wani zai tafi kasuwa eh halima an sai kunu minkum marda wannan aya fa tana magana ne akan fa tsara lokaci fa halima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah sai Allah ce faqara uma sai sir min alquran faqara uma sai sir laka kenan min alquran abin da ya sauka a gare ka kai kowa da baiwar da Allah ya masa da kuma damar da Allah ya mai faqad qala hakimun wani mai hikima ya ce a khabirni ma za ta ƙara ukubirta man ant ka faɗa min me kake kiranta sai in faɗa maka matsayinka sai aka ce kai me kake kiranta kullum ce a ba ba sai in yi wata ma ban kalli littafi ba sai dai an kamun wata takardar kila ko na je banki in cika kuɗi shi ke nan nake ganin takarda wani sai ya je banki ko kuma ya je siyayya a bashi rafe shi ne zai ɗan duba ta ko ya je biyan kuɗin nefa sannan zai yi karatu to ukhbirka man ant zan baka labarin kai waye ai ay yuqasu al-mar wa yuqawwam bi qimati ma yaqra'u Ɗan adam ana gwada nauyinsa ne da me kake karanta kullum kana da kudira ta karanta shafi hamsin na ilimi a rana shafi ɗari shafi ɗari biyu shafi ɗari biyu da hamsin shafi ɗari uku. ana samun mutane masu himma wanda a rana sai su karanta maka shafi ɗari biyar. shafi ɗari biyar a rana zai karanta maka shafi ɗari biyar a tsakanin wancan littafin da wancan littafin da wancan littafin so da kaga akwai aiki a gabanmu so daga kowa ya dage idan ka gare ya tsufa da karatu ya kode saboda karatu da ka bari ciwon siga ya kama ka ce ka zama makaho me ya same shi a ce ciwon siga ne ai diabetes ne gara a ce ciwon karatu ne sahabbai da yawa sun rasa idanuwansu nana asma'u ta rasa idanta sayyidina abdullahi ibn abbas ya rasa idansa jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ya rasa idansa haka zaka yi ta lissafa sahabbai tabi'ai da yawa atsa'u ya zama makahu atsa'u ibn abi rabah ya makance saboda karatu ba shi kadai ba ga sunan da yawa saboda karatu al-imam hajar ya makance kafin ya rasu saboda karatu kai yanzu a baka fatul bari a ce ka karanta shi ai kai ma kafin ka gama karanta sai ka makance ka karanta tun daga farko har ƙarshe to shi ba shi kaɗai bane littafin shi littafansa da yawa wannan ɗaya ne cikin ɗari da malam ibn hajar ya rubuta ya za'a ba zai makance ba to amma wa shi ya asara bai yi asara ba bai taɓe ba saɓanin wanda za a zo a ce to shi kenan haka ne ya daina gani ko kuma ya je wajen kalle-kallen talabijin ko kalle-kallen waya banza idan shi ya koɗe ya tsufa shi kenan idan shi ya lalace ya daina gani yanzu ku kalla da yawa an ka kalli wayan nan da yawa kai ta kallanta za ka ji ka na maka zafi ko ka je ka kura ma talabijin ido kai ta kallo idan ka sai ya kama ciwo ko kwamfuta to gara littafi ya cinye maka ido da wani abu, ba zan kwamfuta karatu kake kaga alhamdulillah in waya ma karatu kake alhamdulillah amma kallo kallo kake yi kallon ma ba a sani ba ko na halas ne ko na haram kallo kallo gashi nan da yawa wani ya kamanta wayan nan wai da kasuwa to ni na ce ya kamata a mata kaidi kasuwar Legas ce eh, kasuwa ce ta Legas har kai ana da kila a wata kasuwa ban ce ba na santa ba har kawunan jama'a ana saida a wata kasuwa, a wasu kasuwannin amma mu kasuwannin mu nan bai kamata ma a kamanta waya da su wajen sun fi waya karfi yi mana ko ba su fi ba kasuwannin mu sun fi wayoyin mu tsarki wayoyi abubuwan da ake sawa a cikin waya musamman masu intanet din nan yanzu ba ka kai ba ka shiga wani waje ba kawai shikenan irin wannan irin su opera din nan kawai sai su tuwo maka su kaga wasu hotuna kawai ga su nan kana latsa wani abu sai kaga abin da baka so ka gani sai ka ta istighfar to duk wannan kuma yana doshe kwakwalwa yana tafiyar da ma'anar karatun mutum da imaninsa yana rage maka rauni raunin imani yake sawa kuma wallahi mutumin da ya saba irin waɗannan abubuwan baya iya barinsu Allah ka shiryatar da mu kai albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wasu ba su sani ba a cikin ɗaliban mu nan mun rasa ɗalibai guda biyu jiya Allah kucin sarki ya karɓi ransu suna tahowa za su je karatu a cikin zaria za su je karatun jami'ar tirmidhi na malam hidar ibrahim suka yi haɗari yan samari ne akwai husaini wanda Hassan da Husaini ne za ku gansu su biyu wanda suka wasu daga cikin kuma ba su da zuwa da al'amurra to su ɗaya daga cikin su shi Husaini ne Allah ya masa rasuwa sai kuma ɗaya Abdulmalik wanda shi ma suna zuwa tare da wani Salis tela ne shi to su biyan suke tahowa jiya nan suka yi za su tafi cikin gari suka yi haɗari suka rasu waɗannan bayan Allah sun sa in kuka ga mutanen da kai in ka je wajen jana'izar nan ka ga mutanen da suka za ka yi fatan a ce kai ne tsakani da Allah ni na yi fatan a ce ni na samu waɗannan jama'a Allah ne shaida na daɗe ban ga jana'iza da ta cika ta wasu mutanen da ba a ganin ba wasu mutane ba ne can da kake ganin su ko manyan malamai ko wasu waye a ce an tara jama'a irin wannan na daɗe ban ga jana'iza irin wannan ba kuma duk wanda zaka ji ya faɗo wani abu na za ka ji ake faɗi a game da su kuma babbar shaida ma ga ta nan da muke fatan Allah an sa karatu za su tafi ilama da littafi a tare da su ko saurara suka je yi ba su da littafi wannan shaida ce babba to kowannen mai fatan ya sami irin wannan cikawa kowannen mai riƙe tunanin shi ma cikawarsa ta zo kwatankwacin irin wannan ya zama cikin aikin alkhairi yake Allah karɓaransa ba cikin wani abu wanda ya zama na saban Allah ba ko abin da Allah bai da shi ba kuma ku kalli himmas daga samar suke zuwa duk kiratuttukan da ake na safe na asuba da su ake wasu ina jin wasu su su biyu suna zuwa na kwana biyu ne sannan sauran biyun su kuma suna zuwa na kwana uku na kwana uku usulin fiqh ne kawai ba su zuwa a cikinsu. ma duka da asibas duk da safen nan suke zuwa za su tuji ba kaga yanzu ga nan ba su sai dai a ba da labari to amma wani yana nan shi da ƙarfinsa da lafiyarsa kusa yake da wajen da zai yi karatu amma ba zai yi ba wannan ya zama mana izina daga yau kada wani ya zo ya ce zai fashi makaranta wannan ya zama maka darasi ka rika tunawa wallahi darasi ne babba duk wanda zai buɗe baki a wajen nan sai dai ya faɗi alherinsu ba wanda ya faɗi wani aibinsu ko ƙwara ɗaya shaidar da ake musu kenan jiya da aka kira ni aka faɗa min an kira ni ba a da tabbas amma cewa aka yi an ce za su zo karatu wajena na ce a'a ba mu da wani karatun da za su zo jiya a jiya amma dai bari ma in bincika to shine sai na bincika sai gashi na samu duk bayanan to muna fatan Allah ya gafarta musu Allah madaukakin sarki wannan shaida da suka samu da kuma wannan kyakkyawar cikawa Allah ya karbe ta Allah madaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma da muka rage muna da rai mu kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mu ma ya sa mu cika da imani ya sa kullum mu zama cikin masu tuba masu yawan istighfari masu kokarin kyautata ayyukansu Allah madaukakin sarki ya taimake mu